ta hanyar wata takardar da ya aike wa manyan masu shigar da ƙara a kotun ɗaukar ƙara ta yamai da ta zandar da ta Tawa procureur genero da masu shigar da kara a kotun tribunal manya da ƙanana procureur de la republique da shugabannin gidajen kaso rejisar ministan shari'a da kare hakkin ɗan adam mai shari'a aliyu dauda ya sanar da waɗannan jami'ai cewa daga yanzu gwamnati ta hana ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kai ziyara a gidajen kaso sai baba ta gani. Kakatu Dagoni wani mamba a ƙungiyar fafutuka ta Alternative Espacito na fasara matakin a matsayin koma bayan sha'anin kare hakkin ɗan adam. a kai musu tallafi kamar abinci da wani magunguna da wani wane ne wannan abu ne wanda yana cikin tsarin hakkin bil'adama amma yau sahiyar gari muka tashi muka ga wannan takarda na minista na shari'a ya hana shi ma kungiyoyi da organism na mu. Wannan ina je wani koma ba ne sosai. Ministan ya kuma ɗauki matakin hana irin waɗannan ƙungiyoyi gudanar da ayyukan ba da tallafi da taron faɗakarwar da aka saba shiryawa a gidajen yari. Ko yake kuma bai faɗi dalilan gwamnati na ɓullo da wannan da wancan mataki ba. A ra'ayin shugaban kungiyar kare hakkin jama'a kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi abin na iya shafar yanayin walwalar mutanen da ke kulle a kurkuku. Gidan yari da kwai kadara in mutum na can aka kai mishi ziyara ana ganin cikin halin da yake ciki. Tsaurara matakan tsaro a gidajen kaso abu ne da ya zama wajibi a kowace ƙasar da ke cikin yanayi kwatankwacin wanda ake ciki a ƙasashen Sahel. To sai dai kuma yi wa jama'a ƙarin haske dangane da ainihin abin da yau kana ko ake hangen zai faru shi ma wani abu ne da ya rataya a wuyan hukumomi. Ƙasar Nijar ƙasa ce mai kula da hakkin ɗan adam mun so shi ministan shari'a ya ba da dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. don mun san gwamnati in yayi abu bayin shi akan banza ya hito ƙarara ya gaya ma al'ummar Nijar ga hujjojin da suka sa ya yi haka nan. A sanarwar farko-farko da suka fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023, sojojin majalisar CNSP sun ce za su kasance masu darajta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu. Sabili kenan kaka tuda ke fatan ganin gwamnati za ta janye matakin haramcin da ta saka wa masu kare hakkin ɗan adam akan batun ziyarar gidajen sarƙa. Ko an sai shi in ka diba fannin wannan declaration universal de droit de l'homme da sauransu dole ne su bude hanya wanda mutane su kai taimako su je su gani lahiyan jiki tunda abubuwa da yana faruwa a gidajen yari kenan wannan abun yana nuna cewa ma akwai wani abun da ake so a boye ma mutane ne ba mu sani ba amma ina jin minista zai dawo akan wannan takardan ya san da cewa kare hakkin bil'adama fa a ko ina a duniya dole ne sai da shi ake. Ziyarar kungiyoyi masu zaman kansu a gidajen yari abu ne da ya zama al'ada a Nishir don kai musu tallafin ababen masarufi da gabatar da jawaban kwantar da hankali da na cusa kyawawan ɗabi'u. A dai ɓangare kuma sukan yi amfani da irin wannan dama don duba yanayin da ake tsare da fursunoni su kuma tantance yanayin tsaftar muhalli da ta abincinsu a irin waɗannan wurare da cunkoson jama'a ke zama ruwan dare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.